An kwashe shekaru 'yan Najeriya na kokawa a kan yadda ayyukan 'yan bindiga ke haddabar jama'a musamman a yankin Arewa. duk da yake mahukunta na ɗaukar matakai da dakile ayyukan na 'yan bindiga. Daga cikin ƙoƙarin da mahukunta ke yi jami'an tsaro sun yi ta kashewa da kuma kama ɓarayin daji, amma dai har yanzu ba a samu nasarar dakile ayyukan baki ɗaya ba. Wasu barayi da rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama a Sokoto sun yi ikirari akan ayyukan da suke aikatawa da kuma dalilansu. Gaskiya wurno dai mun zo so an je ɗauka wani ba a same shi hura can ba an je an ka samu mutum guda sunana shehu daga zuru zama da su dole na ko ku kashe mu ko ku raya mu amma mu zama da su a daji dole na duk wanda ya buɗi baki ce, zai wani abu ba da shi ba ni ban da zaɓi don in nice ina da zaɓi in mun kace muna da zaɓi dole sai mun bar daji mu muna da sana'a a gari a gari dole sai daji ka je daji ka ga ana barna ka zo ka yi magana ka ga an kashe ka gobe wanga ya gani ya ga an kashe shi domin Allah domin annabi ku gaya min ta ya za a gyara. Wannan kan iya kasancewa manuniya akan muhimmancin shawarar da masana tsaro kamar Detective Awal Baladir mai iya ke bayarwa. ta a samar da rundunar tsaro ta cikin daji. Ba a bi hanyoyin da ƙwararru masana suka ce a yi ba tintini na Forest Marshal wato jami'an tsaro na cikin dazuzzuka da Center for Intelligent Research wannan cibiyar ta gudanar da karɓar bayanan sirri ta Forest Marshal ita ce dokar da za ta ƙarar da harkar kidnapping ɗin da terrorism ɗin gaba ɗaya. To sai dai jami'an tsaro na ganin cewa ayyukan masu tseguntawa barayi bayanai sun fi kawo musu cikas ga ayyukansu kamar yadda kwamishinan 'yan sanda a jihar sokoto ali hayatu kai gama ke cewa informan za su bamu bayanai na sirri bayanan da suka bamu na sirri haka kuma za su kai wa abokan gabanmu su gaya musu idan ba mu yi hankali ba ko cikin tafiya sai su riga mu samu clash tsakaninmu da su ba tare da mun sani ba informan ne suka sa faɗan yana ya ɗau tsawo in ba haka ba abu ne wanda ba zai dauke mu wani lokaci ba a nasu haujin mahukunta jinjina suka ƙara yi ga jami'an tsaro saboda nasarorin da suke samu a kan 'yan ta'adda tare da alwashin kara bayar da goyon baya ga jami'an kamar yadda mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Sokoto kan lamuran tsaro kanal Ahmad E Usman mai ritaya ya nuna a lokacin da ya ziyarci hedikwatar rundunar 'yan sanda da ke Sokoto. su a matsayinsu suna da special squad wanda in ka duba na akwai su special train tunda ba kowanne ma ma'aikaci ba ne yake da yanayin wannan aiki mun gamsu da abin da suke sha Allah rabi. Da yake shirye-shirye sun kan kama tsakanin gwamnatocin jihohin Arewa maso yamma na ɗaukar matakai na bai ɗaya na kawar da ayyukan 'yan bindiga ta hanyar kafa rundunonin tsaro watakila gwada amfani da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga samun nasara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.